ma taqaddama min dhanbihi wa ta ta'akhkhara in yana da laifukan ma ce ya yafi masa ya gafarta masa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da isma a matsayin sa na annabi Allah ta'ala ya sanya katanga tsakaninsa da kurakurai ko tsakaninsa da laifuka amma duk da haka yana yin wannan dan ya nuna shi bawa ne ga Allah yana yin wannan dan ya nuna shi ubangiji yana da girman da za a nemi yafiya da rangwame a gurinsa sannan kuma akwai koyarwa ga al'umma akwai koyarwa ga al'umma cewa su ma su rika faɗar haka domin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi al'aslu fihi al'uswa inda annabi yayi abu to abin da yake ka'ida shine akwai kwaikwaye shi cikin wannan abun matukar dai ba akwai wani abin da yake nuna cewa wannan abin ya ke banta da annabi sallallahu alaihi wasallam bane so haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wani addu'a domin al'umma su kwaikwaye shi su ji abin da su ma su faɗa abin da yake faɗa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya ya ubangiji kai ne ya sace tsakani na da kurakurai na kama ba'at tabir al-mashriq wal kamar yadda ka sanya tazara tsakanin gabas da yamma Allahumma nakkini Allah ka tsaftace ni ka tsarkake ni daga kurakurai na kama yunqa thawb al-abyad min ad-dunas kamar yadda ake tsarkake ake tsaftace furatufa daga datti wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta tsarkakewa tsarkakewa daga kurakurai da tsarkake tufa fara daga datti saboda farar tufa ita ce da take bayyana ta yadda idan aka tsaftace ta to za a tsaftace ta ne gaba daya domin duk inda dattin yake za a san inda yake da ita zama ba fara ba ce to wani dattin na iya buwewa a kasa fahimta cewa akwai datti yanzu za a zama akwai wani wuri da ba a tsaftace shi ba amma in fara ce to ana iya gane duk inda dattin yake ko mun sa kuma zai bayyana ta yadda za a tsaftace shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yi misali da tsaftace tufafara sannan kuma tufafara akan yi mubalaga wato akan kai matuka wajen wanki ta sama da wadda ba fara ba ta fara akan yi mata wanki saboda ita dukkan wani datti zai bayyana don haka akan tsaya a yi mata wanki na gaske to kamar yana cewa ya ubangiji a tsabtace ya tsabtacewa ta ƙarshe sai da ba za a bar wani datti a jikina ba kamar yadda mai farar tufa yake tsayawa ya ya wanke tufarsa ya tsarkake ta ya tsabtace ta ba tare da ya bar wani datti a cikinta ba sannan ce Allahumma aghsilni bil ma'i Allahumma aghsilni min khataayaya bis wal ma'i wal ya Allah ka ka tsarka wanke ni daga kurakurai na kamar yadda bilsalji wal ma'i wal da da raba wal ma'i da ruwa wal da kankara kankara nan ana nufin kankara da take sauka tare da ruwan sama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku domin da su ake amfani wajen wato tsaftace ko tsarkake tufa saboda su ne al mutahhirat abubuwan da suke tsarkake abu kasancewar ruwa shine asali cikin duk abin da yake tsarkake abu ruwa shine gaba shine jagora da sa Allah ubangiji ta Allah ya faɗe shi a yayin da yake faɗar abin da yake tsarkakewa cewa albanna sama ima ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama shine yake jagorancin dukkan wasu abubuwa masu tsarkakewa shi ruwa to anan annabi sallallahu alaihi ya ambaci waɗannan abubuwa kamar yana kwatanta laifuffuka ne da wuta saboda sakamakon mai yin su shine Allah ta'ala ya kona shi da wuta babu kuma abin da yake wuce wuta sai waɗannan abubuwa to su waɗannan abubuwa su suke kishiyantar wuta ruwa da kankara da raba waɗannan kishiyoyin wuta ne don haka da ya ambaci wuta sai ya ambaci abin da yake kishiyoyinta da ya ambaci zunubai waɗanda su ne suke kai mutum ga wuta sai ambaci kishiyoyin a wuta da su ne waɗannan abubuwa guda uku to wadda ita ce addu'ar farko da ya kawo mana da ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hadisin abu huraira da imam muslim ya rawaito idan ta al-abdul muslim idan bawa musulmi ya alwala ko mumini fa gasala wajhahu ya wanke fuskarsa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi aini sai ya zama dukkan wani kuskure da yayi duk wani laifi da yayi da idansa zai fita daga jikinsa ma'al ma'i tare da ruwa aw ma akhir qatril ma ko tare da wato tsugar ruwan karshe da zai zuba na wannan alwala shi. sai addu'a ta biyu subhanakallahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله, ولا إله غيرك سبحانك اللهم تركيا تبت غريك الله وبحمدك تعالى دقودي مكة وتبارك اسمك sannan albarkatunka sun yawaita sannan albarkatun sunayenka sun yawaita wata ala jadduka girman ka ya ɗaukaka wala ilaha ruka kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan eh, addu'a ko wannan zikiri ya zo a hadisan sahabbai daban-daban a rawaito shi ta hanyar hadisin abu sa'id al-khudri a rawaito shi a hadisin aisha a rawaito shi hadisin jabir ibn abdullah a rawaito shi hadisin anas ibn malik a rawaito shi hadisin ibn umar a ruwaito shi hadisin abdullahi dan mas'ud sannan a ruwaito shi daga maganar umar ibn khattab kamar da kice sai muslim radiyallahu anhu saboda ka ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisin abu sa'id al-khudri hadisi ne wanda yana cikin as-sunan wato akwai shi a cikin sunan abi daud akwai shi a cikin jami'ar tirmidhi akwai shi a cikin sunan nasa'i akwai shi a cikin sunan ibn majah dukkan su sun ruwaito shi akwai cikin cikin musnad imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala wannan hadisi imam ahmad yana cewa bai inganta ba hadisin abu sa'id al-khudri ba ba wai shi hadisin gaba ɗaya ba ruwayar da aka ruwayar hadisin ta hanyar abu sa'id al-khudri domin cewa ruwaito shi ta hanyar sahabbai da yawa ruwayarsa ta hanyar abu sa'id al-khudri wato cikin sunan a imam ahmad kame da tirmidhi ya kawo yana sha bai inganta ba to zai rawaito shi ne ta hanyar ja'far ibn sulaiman ad-dubai al-ali ibn ali ar-rafi shi kuma da abin naji al-mutawakkil an abi sa'id al-khudri al-mutawakkil an naji an abi sa'id al-khudri wanda ita ce riwayar da ta zo a cikin waɗannan littattafai ta hanyar sulaiman ja'far ibn sulaiman ad-dubai shi kuma daga Aliyu ibn ali ar-rifa'i to shi Aliyu ibn ali ar-rifa'i shi ne matsala a cikin isnadin domin wasu malamai sun yi magana a kansa game da imamu tirmidhi yake cewa kad tukulli ba fi isnadi an yi an soke isnadin shi wani hadisi na abu sa'id al-khudri wa kana yahya ibn sa'id yatakallamu fi ali ibn ali yahya ibn sa'id al-qattan yana sukan ali ibn ali rifai shi kuma imam ahmad yana cewa la yasihu hadha alhadith wannan hadisi bai inganta ba abu dawud shi ma ya ishara zuwa ga rashin ingancin hadisin yake cewa wa hadisi alhadith yaquluna huwa an ali ibn ali an alhasan mursala alwahm min jafar wala yace maganar abu dawud yace wannan hadisin malaman hadisi suna cewa riwayar yadda take daga ali ibn ali ne daga alhasan Hassan al-basri mursalan ba tare da ambatan sahabi ba ya ce wanda ya kuskura a ciki shine eh, alwamu min ja'far ja'far ibn sulaiman abdullahi shi ya jirgira kuskura zuwa ga ja'far ibn sulaiman abdullahi har cewa maganar tirmidhi tana nuna cewa kuskuren yana daga wajen shi ali ibn ali rifai saboda malamai sun yi magana a kansa duk da cewa imam ahmad ya ce la ba ta bi sai ce wa kare fa'ul ahadith yana daga hadisai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisai ne ba ba ai ba to ala ayi halin da riwayar ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri gaskiya akwai magana akan ta ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri akwai magana akan ta akwai riwayar Jabir ibn Abdullah riwayar Jabir ibn Abdullah ita ma duk da cewa akwai magana akan ta sai dai za ka iya cewa wato rauninta bai yi tsanani ba rauninta bai yi tsanani ba akwai ruwayar aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin sunan tirmidhi tana cikin sunan ibnu maja al-hakim wa dara qutni wa tsahawi duk sun ruwaito wannan ruwaya ta aisha ta hanyoyi daban-daban akwai hanyar al-harita ibn abu rijal wanda yana da rauni akwai hanyar eh, abul jauza an haisha da kowanne isnadin yana da intiba amma da in ka hada su da isnadin guda biyu za ka iya hadisin aisha hasan laila gairi sannan akwai ruwayar anas ibn malik wanda ita ma akwai eh, isnadi wanda yake mai kyau a cikin eh, littafin tabarani na addu'a kitabun du'a na tabarani wanda mai kyau وليكي من كون أتشكيلها سنة أقول Ibn Mas'ud da ita akwai magana cikin isnadin ta amma ba mai tsanani ba ah, akwai ruwayar umar a cikin sayo muslim amma ruwayar umar a cikin sayo muslim magana sa ce domin yadda muslim ya kawo hadisin daga abda yake cewa kana umar ya kulu ya jihar bi ha'ula kalimat سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ce sayyidina umar yana bayyana waɗannan kalmomi yana bayyana waɗannan kalmomi wato a buɗe sallarsa yakan a fili mutane suna ji ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha malamai suka ce yana bayyana wa dan a koya yana bayyana su yana faɗa a ji dan a ba za ta yi ba umar ibn khattab ya fi wani abu da bid'a ya saka a cikin sallah yansa sa waɗannan kalmomi kuma ya bayyana su a cikin sahabbai ba tare da inkari ba abin da dalili ne da ke ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗar waɗannan kalmomi kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyin waɗancan da muka ambata jabir anas ibn umar ibn mas'ud da sauransu saboda haka wannan addu'a ko wannan zikiri ya tabbata wanda shi ibn taymiya na cewa ma shi aka fi fada shi aka fi fada saboda shi ya kunshi yabo da kirari ga ubangiji da hadisin abu huraira duk da cewa shi ya fi inganci ta fuskar isnadi isnadin sa ya fi isnadin subhanakallahu wa bihamdika kaifi amma kuma wannan aka fi fada saboda shi ya kunshi kirari da yabo ga Allah ta'ala yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanaka masdar ne eh, ismul masdar ne na eh, usabbihuka subhanaka usabbihuka subhanaka an an yi wata nasaba ne ala annahu maf'ul mutlaq usabbihuka tasbihan ina tsarkake ka tsarkakewa ta hakika tsarkake ubangiji shine a tabbatar masa da sifofin kamala da kuma kore masa sifofin da masu cancanta ba wato dukkan wata sifa da suke kamala ne ya ubangiji na tabbatar maka da ita na tabbatar maka da rayuwa na tabbatar maka da ilimi na tabbatar maka da ji da gani da iko da irada da dukkan wata sifar da take nuna kamala cika na tabbatar maka da wannan sifa sannan dukkan wata sifar da take nuna na kasa. gajiyawa jahilci mutuwa bacci dukkan wata sifa da za ta nuna katawa ubangiji na kore maka wa hamdika gauraye wato wannan tsarkakewar gauraye da haɗe da ainihin gi maka kirari wato ta haɗe da gode maka da kimar da maka kirari alhamdu tana nufin dukkan wani yabo dukkan wani kirari dukkan wani girmamawa shi ne kalmar alhamdu take nufi ta nufi dukkan wata kalma da za ta nuna yabo dukkan wata kalma da za ta nuna duk wata kalma da za ta nuna girmamawa ya ubangiji na yi maka shi ne ma'anar alhamdu wato na tsarkake ka tare kuma da yi maka kirari da yabo wata baraka muka albarkatun sunanka sun yawaita wato albarkatunka albarkatunka suna da yawa duk abin da za a kira sunanka a ciki a saka a ciki to zai yi albarka shi ne abin da ake nufi to duk abin da za a sa sunanka a ciki a ambace ka a ciki a ce da sunan Allah to wani abin zai yi albarka kuma albarka da zai yi ba kaɗan ba ce tana da yawa albarkatun Allah sun cika sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu wata ala jadduka sannan jadduka ai azamatuka girmanka da isarka da kasai ta ta ɗaukaka wato ba ƙasarwa ba ce wala ilaha gairuka kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai haka wannan babu shakka kirari ne yabo ne ga ubangiji ta'ala shi yasa